farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yame na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya inda a yau uku ga watan Disamba na shekarar dubu biyu da ashirin za mu yi magana ne akan cutar pneumonia da asma da irin illar da take yi musamman ga yara masu karancin shekaru a wannan yanayi na hunturu. zara'u bana kam hunturu a yankunan mu sai hamdala ga kuma wannan annoba da ake ta fama da shi. Kwarai kuwa akan haka ne wakiliyar sashen Hausa a Abuja ta jiyo mana bayanai daga wajen likita da kuma ta bakin iyaye da irin dabarun da suke yi wajen kare 'ya'yansu a wannan lokaci. Sai ku ta zo mu ku kasance tare da shirin yau da gobe. To jama'a za mu fara ne da hirar wakiliyar sashen Hausa Shamsiya Hamza Ibrahim a Abuja da Dr. Nasiru Sani Gwarzo inda zai yi mana bayani akan cutar pneumonia. Sunana Dr. Nasiru Sani ne a fannin yaƙi da cututtuka masu yaduwa da kuma cututtukan da suka addaba al'umma. Kamar yadda kika yi tambaya a yi bayani akan pneumonia a yara da yara musamman waɗanda ba a musu allurar rigakafi ba musamman na cututtukan da suka hai saurin addasa pneumonia ko kuma waɗanda aka haife su cikin yanayi na rauni ko ba su ko ba kwaini wanda ba su kai shekaru ba ko waɗanda suke cikin yanayi na wato samun kwayoyin cuta a kewaye da su wato ya muhallin da suke ciki yana da cunkoso ko yana da dauke da cututtuka masu saurin yaduwa yawanci idan kika ji an ce pneumonia to yana shafar tsoka ce ta cikin huhu wato kamar yadda jikin mutum yake da tsoka ta nama a cikin huhu wannan tsokar ba wai nama ne ita na irin mai tauri ba a'a ƙanana ƙananan magudanan iska ne domin idan aka tun daga mahanci zuwa makogoro sai makogoron ya rabu kashi biyu ɗaya ya dama ɗaya ya hagu idan ya shiga ya tarabewa wannan hanyar da yake ta rabewa yana zuwa har ya zama kanana kanana wanda ba ido ba zai iya gani ba su ake kira airways wato hanyoyin da iska take bi yayin da suka zo can makura karshe akwai kuma air wato ƙanana kananan kwayar eh, halitta cells waɗanda su ne suke kewaye suke kewaye da wannan magudanan iska za ki gansu kamar tukunya kananan ƙananan tukwane su suke ɗiban iskar kuma suna makotaka da magudanan jini ƙanana su ma idan jini ya zo da gurbatacciyar iska ya zo ya karu a jikin wannan tukunya ta gurbataccen jini magudanan jini sun zo da gurbataccen jini sai sai su zauna makotaka da ita wannan tukunya ta iska to ana ke canji wannan ya bada gurbatacciyar iska a fita da ita ta numfashi a fesoshi waje ta a cikin nesa sai a tafi a sake zagayawa da ita to yayin da aka samu matsala a wannan wuri inda ake samun wannan canjin iska to nan yawanci kwayoyin cuta su suke haddasa pneumonia ah, idan suka haddasa pneumonia sukan zo ne a mataki hudu cunkoso wata abin da ake kira da turanci congestion wurin zai zama kamar ya yi fushi ya dan kumbura to idan aka wuce wannan mataki zai kuma dau zafi sai wurin ya zama jajawur bayan cuta sai ta hayayyafa sai ta hayayyafa jini ya taru a wurin kaga kunkun yaro ya zama jajawur da za a ɗauko shi a nuna maka to idan aka wuce wannan mataki na biyu sai kuma cutar ta fara fin karfi ko kuma ya zama cewa ta fara riba sai ki ga cewa kalar ta canza maimakon jajabul shi ta zama tamkar kala-kalar rawaya ko eh, kore kore shi ake kira grey Gire hepatization a lokacin to ciccibe da ya sarke ba lokacin ma har ta ci ta daɗe yawanci yakan yi kwana goma a yawancin yara amma akasari su ma akan sami yara kusan rabin haka yakan yi sati uku zuwa sati hudu ma kafin yaro ya warke gaba ɗaya daga nimoniya. To shin ana haifan yaro da shi ne ko kuma idan in ya zo duniya ne yake samun wannan cuta? A'a ba a haifan yaro da shi amma idan ya zo duniya ne yake kamuwa da kwayoyin cuta da suke haddasa nimoniya din. Sai dai yakan haifi yaro da barazanar kamuwa kamar yadda ne miki bayani duk yaron da aka haife shi bakwai ne ko wanda yake da tarihin asma ko alaji a cikin danginsa to zai fi saurin kamuwa da pneumonia ko kuma yaron da aka bashi cikin sanyi ko wanda aka bashi cikin iska mai kadawa to za su fi saurin kamuwa da irin wannan pneumonia ah, amma wanda aka bashi cikin dumi a lullube ba iska mai sanyi ba mai busar da hanci babu babu kuma eh, shi yin irin wannan pneumonia musamman ma an yi masa allurar rigakafi. To yaya dangantakar pneumonia da asma yake cutar asma? To ita asma yanayin ta daban amma kuma ga idan likita kenan. akwai wannan shimfida da suke cikin rariyar ita ma kan kumbura idan aka haɗa wannan abubuwa uku da kumburin wannan shimfiɗar da tsukewar ita kanta rariyar numfashin da kuma wannan ruwa da yake tsatsafuwa mai yawa sai isa ki ga mutum ya kasa numfashi yayin da ka zauna kusa da shi ga al'ada duk dan adam in yana numfashi ba za ka ji karar numfashinsa ba idan lafiyar salam amma mai asma in ka zo kusa da shi za ka ji yana wani irin eh, ziza a cikin numfashinsa wannan zizar da ake kira shi muke kira wheezing da turanci har ma idan abin ya tsanani za ki ga numfashin ma gaba ɗaya ma ya rike ya daure to shi ake kira asma kuma yakan zo ne a hankali a hankali amma wani zubin yakan zo farar ɗaya kuma ya zo da tsanani shi ake kira asthmatic attack mutum ma zai ji gaba ɗaya numfashin a lokacin ya tsaya ya huhun ya kankame ya rike sannan kumburin ya karu sannan wani ruwan ya tsotsofo da yasu sai ki ga numfashin ma iskar ba ta shiga sai ki ga mutum ma yana suma yana zabura wannan shi ne asma da shiga wani yanayi na hunturu kuma ana danganta duk waɗannan cututtuka da numfashi ne ta yaya za a kare kai musamman ma kariyar kai ga eh, yara ƙanana wanda suke da lokacin wannan hunturu na farko a kiyaye sanyi na biyu a kiyaye bushewar yanayi dakta da wannan dama da ka bamu ka tattauna da kai. Eh, da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Inda a yau muke tattaunawa kan illar cututtukan asma da nimoniya musamman ma ga yara ƙanana a wannan lokaci na hunturu da kuma yadda za a ba su kulawa a wannan lokaci. Har ila yau Shamsiya ba ta nisa ba bari mu koma wajenta domin jin abubuwan da ta tuntubi iyaye a kai. To dangane da wannan cututtuka na nimoniya da asma da ƙwararren likita Dr. Nasir Sani Gwarzo ya yi mana bayani. mun ji ra'ayoyin iyaye da kuma ƙwararru a fannin lafiya kan hanyoyin da suka kamata a bi wajen kare yara ƙanana daga kamuwa ko ɗaukar cutar musamman ma a wannan lokaci na hunturu. Sunana Hajja Muhammad yanzu na zan dan yi takaitaccen bayani ne a game da wannan yanayi da muke ciki sakamakon rashin kula da iyaye suke wa yara. da sakaci na iyaye a kan yaran su kanana game da wannan lokacin sanyi. Kamar yanzu a lokacin sanyi nan da muke ciki, kun sani sarai cewa akwai cututtuka da yara ƙanana za su iya samu sakamakon sanyin nan kamar misali kamar su pneumonia, wasu yara kuma ma an riga haifis da cuta kamar ta asma wacce yayin sanyin nan tana kara tasowa ko da yaro ba tafiya taso masa ba amma in lokacin sanyi yi saboda ƙura da yara suke shaƙa da kuma yanayin sanyi da yake shiga cikin yara yana iya sa wannan cuta ta ringa yawan tasowa sannan kuma ita pneumonia misali kamar yanzu da sanyin nan sosai mun riga mun sani cewa a sanyi yana da illa sosai a jikin yaro kamar yanda yake a babba kai ma ka san ba daɗin sa kake ji ba to ya fi illa akan yara rashin kula da yaro wajen saka masa kayan sanyi kayan da zai kare masa jikinsa daga shigar wannan sanyi sannan kuma da irin yanayin ta bangaren abinci misali yanzu kamar yadda safe haka yaro ya tashi a samu a mai dumi a bashi ya sha a sa masa kaya mai dumi a yi masa wanka da ruwa mai dumi da wasu sarakin yanzu aka ga sun bar yaran su je suna wasa da ruwan sanyi wanda shi ma zai haifar musu da illoli na sanyi sosai to yana da kyau sosai iyaye a wannan yanayi da muke ciki a kula wajen sakawa yara sutura mai nauyi da kuma kula da yanayin shiga da fitar yara to shi ma dai ina ga zai kare yara daga kamuwa daga irin wa'inan cututtuka na lokacin sanyi in yana da shi da kuma tasowarsa saboda za kamar asma yawanci akwai yara ake da ita to wani ba za ma ka san yana da ita ba sai lokacin sanyin nan sannan idan da sakaci sai ga yaro yana yawan samun attack na wannan asma din hmm. ita kuma pneumonia akasari lokacin sanyi ita ma ta fi karfi bacteria in ma akwai ta a jikin yaro in sanyi ya zo da yake ba ta son sanyi a lokacin da za ta nuna kaga yaro numfashi yana numfashi da kyar har ma na ka kai ga zuwa asibiti so saboda haka da Allah iyaye a mai da hankali sosai wajen kula da yanayin yara a yayin lokacin sanyi nan da muke ciki. Shin ana gadon wannan cuta ne na asma ko kuma pneumonia? Ya ita asma cuta ce wacce aka kari gadon ta ake yi. Ana gadon asma ne. Amma ita kuma pneumonia ba gadon ta ake yi ba. Wasu yara ana haifansu ne da ita. Yayin da suke da matsala kamar ta huhu, in san yayin da aka haifi yaro wani akasari ba a haifo yaro da numfashi sai ya zo duniya kukan na farko da yake a lokacin yake shakan numfashi shine hukunta za ta kama aiki to wani lokacin kuma wasu na zuwa da matsaloli na huhu hakan nan to daga nan ko matsalar zuciya ita ma tana sa pneumonia daga nan za ki ga yaro sai a dinga tunanin ai ko cuta Za ce cuta alhali kuma haifarsa akai da ita yayin haihuwa ne ya samu wannan matsalar wani kuma sai bayan ya yi wayo ya girma sakaci na rashin kula da jinya kaɗai idan ta shiga ba za a nemi magani ba har sai ta zama um, ta yi ƙarfi a jikin yaro sannan a fara neman magani yayin da kuma zai zamanto ana ta shan wahala wani hala ya masa da sauki ya warke wani kuma za ci gaba zai warke ba sai ya kai shekaru masu yawa sannan abin zai zo ya masa sauki amma ita asma aka tari gadon ta ake yi ba wai rana tsaka ake samun ta ba shi wannan cuta na asma ko kuma pneumonia yana da magani ne na warkewa gaba ɗaya ko kuma dai kawai dai ana takaita shi ne to ita cuta ta pneumonia gaskiya cuta ta pneumonia cuta ce wata take da magani wacce idan aka kula aka mai da hankali za ta warke amma ita kuma cutar asma cuta ce wacce kamar yadda muka fi ana gadarta gaskiya wata da sauki ba a fiye warkewa baki ɗaya a cewa mutum ya warke daga cutar asma dai a ce babu ita din babu ya warke gabaki ɗaya ba ita gaskiya sai dai magunguna da za su saukar da ita a samu sauki kuma za ki ga lokaci ta taso a yi mata magani a samu sauki ba kamar ita cutar pneumonia ba. To wace irin shawara zaki ba mu iyaye wajen ganin sun mai da hankali na lura da 'ya'yansu musamman a wannan yanayi da ake cikin nan hunturu? Yawwa, to su shawara dai da zan iya ba wa iyaye a game da 'ya'yansu saboda waɗannan cututtuka da muka bayani guda biyu cutar pneumonia da asma ita asma kamar yadda muka ce gadarta aka yi ba ta warkewa sai dai a samu sauki da kuma kulawa yaro an san yana da cuta kamar ta asman nan to duk wani abu da za a kiyaye yadda zai hana ƙura ya dinga yawan shakar ƙura ko kuma sanyi ya ringa rabarta da inda ƙura take da aka san za ta iya tayar maka da wannan asama a kiyaye a saka maka kaya masu nauyi abubuwa masu ɗumi a ringa amfani da su haka zalika ita kuma nimoniya. da zarar kin ga yawo ya fara tari ko ya fara mura a yi mata a nemi likita a kai shi a je a bincika a wannan mura ta sa tare na nasa pneumonia ce ko kuma tari ne haka na dan lokaci wanda ko ya saki wani abu ko kuma dai haka wani infection haka ya dan shige shi ya sa shi wannan tari to yayin da kika kai likita ya ce miki pneumonia ne to dole dai in aka dawo likita a tun a can likita zai baka magunguna da a yi wa yaro amfani da shi wanda zai kawo waraka ga wannan cuta sannan kuma za a ba da shawarwari kamar na kula wajen sutura da za a sa yaro mai nauyi a kuma eh, daga shiga guri mai sanyi ko irin kin san wasu yaran wasa da ruwa haka za a bar yaro yana wasa da ruwa sai a kiyaye a ya kula sosai wajen sa shi guri mai dumi To mun gode sosai malama Hajja. Suna na Fatima Hamza. A gaskiya iya da suka tsinci kansu a sun samu ya'yansu da namuniya ko wani ɗansu daga namuniya gaskiya ba karamin abu bane. Dan ina cikin wayanda zan ce na samu kaina a ciki yanayin nan ɗana na fari da ya taso da namuniya wanda ya kai mu kamar sati biyu muna asibiti. Za ka ji yanayin namuniya yadda suke yi, za ka ji tarin su wani lokaci, ka ji tarin kamar ba zai fito ba busasshen tari ne. sannan za ka ji yanayin numfashinsu kuma zai ringa hawa sama-sama so a haka duk nake gane kan irin abubuwan da aka ba mu asibiti wani lokacin abin ya tashi a ciki gida kafin mu je asibiti zan samu na dan tafasa ruwan zafi da samu na dan steaming din shi ma'ana in sa shi a ruwan zafin kan shi haka da rufe haka dan bashi to zai dan samu damin ka ji fashin shi yana dan fitowa haka dalilin haka yasa sauran kannan shi 'ya'yana kenan sauran nake kula da su sosai wajen ruwan shan hana su shan ruwan sanyi ko wani wasa da ruwa ko wani abu na kankara da aka ga yara suke yi ni ba na yarda ina barin 'ya'yana suna shiga irin wannan wasa-wasan yaran ko kuma shiga yanayin wasa da ruwan sanyi haka. To ba karamin abu bane eh, ciwon pneumonia kuma ya kamata iyaye su sa ido sosai akan irin yadda 'ya'yan suke shiga suke wasa da ruwa ko kuma shan abin sanyi ya kamata a hane su da irin wa'annan sama a wannan yanayi muke ciki yanayi ne na sanyi lokaci ya kamata iyaye su sa ido sosai kayan da za su saka ya zama suna sa safa don ni ko ba lokacin sanyi ba don tsoron irin wannan ciwon za ka ga yayana koyaushe da safa a kafan su a da kansa a da rufe sannan bana barin kayan su irin suna tafiya da kaya ko a ɗaya a jiki sunana comrade balagadanga sarkin yakin sarkin zamfara b yana aiki a asibitin jami'ar usmanu dan fodo da ke nan watan uwaye da yawa musamman mata ma sukan yi sakaci wajen kula da yaransu a wannan lokaci na ɗari ko kuma hunturu wanda muke ciki a yanzu wannan lokacin dai kamar yadda muka sani lokaci ne wanda yake ga akwai sanyi bayan sanyi kuma akwai kura ta kan kwaso ƙasa da yawa mutane za su iya su shaki wannan ƙasan saboda haka da akwai rashin lafiyoyi da yawa waɗanda yake sukan haddabi masu wannan rashin lafiya ko kuma sukan haddasa wannan rashin lafiya misali ma kaman mura za a ga cewa irin wannan lokaci mutane suka yi mura da yawa musamman yara kaman asma yaran da suke da asma ko manya ma wanda yake suna da asma za a ga cewa wannan asma din takan taso musu akai-akai akan samu irin rashin lafiyar pneumonia wanda yake pneumonia ma kamar yadda muka sani ciwo ne na tari akan samu irin su bronchitis akan samu cututtuka da yawa wanda yake wannan lokacin za a ga cewa yara musamman yara sukan same su To wani irin sakaci sakacin da uwaye suke yi shine na farko ba akan yi musu wanka ba ya kamata a ce yaro da safe in ya tashi za a yi mishi wanka da ruwa masu dumi-dumi idan aka yi wankan za a sa mishi tufafin makaranta sannan kuma za a sa mishi suwaita wanda yake zai je makaranta in ya je makaranta ya dawo kuma daga makaranta yana da kyau a sake a yi mishi wanka din da ruwa masu dumi-dumi kuma a sake a sa mishi tufafin gida wanda yake suna da kabri to wannan yakan kare yara daga kamuwa da rashin lafiya lafiya akai-akai. Sannan kuma kamar yadda muka sani cewa irin wannan lokacin lokaci ne wanda yake yaran akan bar su su je suna wasa. To wannan wasan da suke yi tare da yara ma wanda yake akan yi amfani da ƙasa ko wani abu ko wani abin wasa ko kuma a je nan a gudu nan a je nan a yi irin wannan wasan ma ya kamata waye su sa ido baya da kyau ana barin yara suna wasa barkatai saboda me saboda wannan kuran da wannan sanyin in ya shiga cikin jikin yaron zai iya kawo mishi wannan rashin lafiya. lafiya na pneumonia mu san cewa matsalar pneumonia da kuma asma wani hatsari ne wanda yake tare da ciwon mura daga mura mutum zai iya samu asma daga mura mutum zai iya samu irin su bronchitis su pneumonia saboda haka yana da kyau waye su kula su rinka yi ma yaran su wanka da ruwa masu dumi-dumi su rinka sa musu tufafi masu kyau su rinka ba su abinci mai dumi-dumi su rinka ba su kayan marmari su rinka wanke musu hannu a irin wannan lokaci yana da kyau ma a ba su takunkumin fuskawa wato wanda ake cewa face mask shi ma su rinka sawa saboda zai iya kare su daga irin waɗannan cututtuka din assalamu alaikum na ne mun na garba isa a matsayina na uwa a gaskiya ina kare na saboda wannan hunturu da aka shiga na wannan sanyi na weda ya canza gari akwai sanyi sosai kuma ina da kannai na nan da pneumonia a jikin su. to shi yasa nake kare na saboda sanyin nan ina sa musu suwaitoci da wanka ruwa mai zafi nake musu saboda su kare su da wannan sanyin gaskiya in shafa musu dan mantaleta a ji a sa su waita mai dini dan saboda su ji daɗi gaskiya ba na bar ba kayan sanyi saboda ni ma ina da yan uwa wanda suka ɗauka gaskiya sa da pneumonia ka rinka amfani da ruwa ruwa ne ni ma yaro kana ba shi yana sha kar kuma ka rinka kwanciya a ƙasa shi ma yana ɗaukan wannan sanyin saboda yaron ka ma zai iya ɗauka a ciki Suna na binta ibrahim umba to kamar yanzu yanayin da muke cikin na lokacin sanyi yana da kyau uwa ta zama mai taka tsantsan sosai a kan yara musamman yaran da aka ce daga yayi irin shekara biyu din nan zuwa shekara hudu kin ga ai lokacin suna tsantsan wasa kenan lokacin da yaro yake jin kiriniyar shi kenan to yara yawanci a lokacin za ki ga yawanci suna yawan wasa da ruwa gurin sanyi duk abin da dan ko lokacin damuna ne daga ana ruwa za ki ga sun fita saboda yaro na son wasan ruwa yana da kyau mutum ya yi taka tsantsan da yaran shi a wannan lokacin musamman da safe da zuwa kuma yamma idan da safe ne kin wa yaro wanka ya zama da kin mushi wanka a guri mai dumi idan ba ki da bayan a daki. yana da kyau ki nemi bahun ki mushi wanka a cikin daki a guri mai dumi ki sa mushi kayan sanyi safa ne hula ne kaya mai dumi wanda yaro zai ji dumi to kin ga ya kin kare shi daga jin wannan sanyi ki kuma tattala shi a ɗaki kake bar shi ya fita a irin wannan lokacin idan kuma aka ce lokacin yamma ne kamar la'asar haka zaki ga kamar mu a nan jos lokacin sanyi idan aka ce ma karfe uku ma lokacin za ki ga sanyi ya yawa sosai yana da kyau ka tattala yaro a wannan lokacin ka daɗa sa shi a gurin ɗini idan na goyo ne kamar shekara biyu na zuwa uku don mafi yawanci yanzu iyaye sun yi sun riga sun yi sakaci da wai ba sa son goyo kun dai ba za ki iya zaunar da shi a guri ɗaya kuna guri ɗaya ba duk aikace aikacen gida kike yi kina fita haka kamar tsar gida to ki ɗauki yaron ki goya shi idan kika goya yaro yana jin ɗani da kin ga kin kare shi daga ɗaukan mara to a zaki samu kuma akwai yaro wanda zaki samu yana da nimoniya. to idan yaron ki yana da wannan pneumonia kin ga tattala shi ma yana da muhimmanci. muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC na nake sallama da ku a kasance lafiya.